بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا na tsawon ya sa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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم شدة ترى وطن رمضان hijiran النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah ta baraka wata hala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don farkin sunayensa. Muna nan cikin suratul azab amma yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai. Wa alaikun salam. sing berpikir penuh Hai, walam yadkur fiha al-a'amani wal-akhawani. Ayat ada, iya ya kawai. Sumpah kau kan kesin ya. Kada wa inna a'amam bukpannai kawani. Li'annahunna idha lam يحتجبن أما أما هن أماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات ما رفعتهن عليهم kaga sama da su suke sannan kuma in un baban su ne an ce baba ba komai to ya kalin sawansa in babu aula uwaye kaloli kalatu ai ga uwar ai kaga min babu yaula shi ne wa alaikum assalam hamsin to baya kenan gaba daya mai tsawon nan ta ce mai wallahu la yasta'i na san wurin ma wurin nake so an gani don kada ai a gama wata kora ta biyu baya Allahu dai ko ko da ku yawa amma aya ne Allahu la yastahi min al-haqqi me matsalan bal amru shar'iyyu lamarin na shari'a ne tunda ma'ajin kunyan shari'a bal amru shar'iyyu abu na shari'a ba jin kunyan shi kuma banda ma Allah ba yadda yake to ai al amru shar'i